ma Kulu, inda zabhi a an nahar abinda ake so mutum ya faɗa yayin da zai yanka shine zabh ko annahar shi ma dai yanka ne ko suka ana ce da shi annahar a samu kibiya a caki wuyan raƙumi kamar yadda ake soki raƙumi to duk wanda zai yanka dabba ko tsuntsu to sai ce bismillahi wallahu akbar allahumma minka wa laka allahumma taqabbal minni wannan addu'ar yankan kaza kenan da yankan rago da yankan raƙumi da yankan duk abin da ake yankawa bismillahi allahumma minka walaka allahumma taqabbal minni bismillahi wallahu akbar haka riwaya ta zo riwayar anas dan malik kamar yadda imam muslim ya fitar a cikin sayinsa Allahumma minka walaka ya wannan abun ko wannan dabba da zan yanka minka daga gare ka take walaka kuma ta kaci. ko akwai shakka Allahumma taqabbal minni ya Allah ka karba bayan kayi bismillah da sunan Allah kake yankawa da Allah ce wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alai abinda ba ambaci sunan Allah ba kar ku ci to ka ka ce bismillah kuma ka ce wallahu akbar Allah mai girma kuma sai ka ce Allah ka karba mu saboda yanka ibada ne akwai riwayar Aisha da ta zo bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad a wata riwaya da annabi yanka dabba